الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bai haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina yi mana maraba da haduwa a wannan rana ta asabar 4 ga watan jumadal akhir 1440 na daga hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da tara ga watan biyu shekara ta 2019 miladiyya a cikin wannan masallaci mai albarka na almuntada wanda ke wannan unguwa ta ɗorayi domin ci gaba da katun wannan littafi na hikbatun minar tarih wanda Uthmanul Khamis ya wallafa a yau za mu tashi kan darasi na 41 a cikin wannan littafi kuma har yanzu muna cikin fasali na uku wanda yake magana akan halifancin sayyidina Uthman radiyallahu anhu kuma muna mabahasi na biyar wanda yake magana akan laifuffuka da aka zargi Uthman ibn Affan radiyallahu anhu akan su mun dakata akan laifi na shida shine az-ziyadatu fil ma'ana mun kare wannan gaba saboda haka za mu tashi a kan laifi na bakwai shine al-ma'akhadu sabi al-itmamu fi safar laifi na bakwai da aka zarge shi a kai shine cika sallah yayin tafiya malam ce sallar rasulu sallallahu alaihi wasallama fi safari raka'atai Mazala sallallahu alaihi wasallama yi sallah a yanayin tafiya raka'a biyu ma'ana ya yi kasuru a sallolin da ake yi musu kasru su ne salloli da ake sallatar a hudu a cikinsu wa salla abubakar fi a tai hakanan sai na abubakar ya yi salla a biyu a yanayin tafiya ma'ana ya yi kasru ga sallolin da ake yi wa kasru wa salla umaru fi a tai hakanan sai na umar ya sallaci raka'a biyu a yanayin tafiya wa salla Uthman sadran min khilafatihi fi safar raka'atayn thumma atamma fi safar shi kuma Uthman ibn Affan ya sallaci salla raka'a biyu a yanayin tafiya a wani bangare na zamanin halifancinsa a farkon halifancinsa shine ma'anar sadran min khilafatihi thumma atamma fi safar sa'annan sai ya cika sallah a yanayin tafiya wannan ta'abirin da malan yayi na cewa sayyidina Usman ya cika sallah a yanayin tafiya da itlaki haka ba shine hakikanin abin da ya faru na aikin sayyidina Uthman radiyallahu anhu ba ba wai dukkan tafiya ba ne ba sai na Uthman ya zama yana cika sallah ya kasance yana cika sallah idan ya taho aikin haji ya fito daga madina yayin da ya zo maka ya yada zango to sai yake cika sallah sallolin da ake musu kasuru sai wato a cika su kamar baya yanayin tafiya hakanan idan ya fita in ya tafi mina a cikin lokacin da ake ibada ta aikin haji yana yin kasur ne a cikin sallolin amma idan aka ƙari ya zauna a mina to a wannan lokacin ne yake cika sallah kamar yadda riwaya ta yi nuni akan wannan a cikin musnad na imamu ahmad saboda haka an zargi sayyidina usman radiyallahu anhu da cewa ya dawo yana cika sallah musamman a maka da kuma zamansa amina wanda yana yanayi ne na tafiya kuma manzala sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar da sayyidina umar sun kasance a irin wannan yanayin kuma sun kasance suna yin kasu saboda haka ya zo da wani abu wanda ya saba wanda hatta shi kansa a farkon halifancinsa kamar yadda ya ce sadran min khilafatihi ya kasance na yin kasuru ne ya yi halifanci na tsawon shekara goma sha biyu to kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim ya yi kasuru na tsawon shekara shida ko shekara takwas amma a cikin muwatta ta imamu malik ya nuna cewa ya yi kasuru ne na rabin halifancinsa shakar imaratihi saboda aka sai zama shekara shida ya yi yana yin ƙasuru sannan kuma shekaru shida na ƙarshe sai ya dawo yana cika sallah to wannan mas'alar na daga cikin mas'alolin da aka zargi sayyidina Uthman radiyallahu anhu akai ganin cewa shi kansa ya saba da yanayin da ya kasance a farko kuma ya saba da yanayin da sayyidina Umar ya kasance akai hakanan sayyidina Abubakar hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to menene yasa yayi wannan malam sai yake cewa wal jawabu huwa ansa akan aikin sa shine awwalan wato na farko hadhihi mas'alatun fiqhiyatun ijtihadiyya wannan mas'ala ce ta fiqhu wadda take ta ijtihadi mas'ala ce ta fiqhu ma'ana ta fahimta an an ce fiqhu yana nufin fahimta ya'ni al-fahm abu ne da wani zai iya fahimtar abu kaza wani kuma ya fahimci akasinsa ko kishiyarsa sannan kuma sai ce ijtihadiyya mas'ala ce wadda take ta ijtihadi malamai suna da mas'aloli waɗanda suke na hukunce hukunce iri biyu akwai abin da ake cewa masailul khilaf mas'alolin da aka yi sabani a kansu wannan matsaloli ne wanda suke masu matuƙar yawa kusan komai ma ka iya cewa an samu saɓani a kai da wuya ka samu wata magana wadda za a ce wani batu wanda za a ce magana ɗaya kawai akai akan wannan abu wadda shi ake cewa masailul khilaf akan wannan babin ne wani da ya ji an ce babu wata mas'ala wadda ba a yi saɓani a kanta ba sai ce afin lahi shakkun ya ka ce fihi Afin lahi shakkun shin akwai shakka game da Allah Ta baraka wa ta'ala a wajen tafsirin wannan aya akwai magana guda biyu shin lahi, ai a fi wujudihi shakkun ko ko ya tihi shakkun wanne ake nufi daga cikin biyu kaga kenan an samu saɓani saboda haka masailul khilaf suna nan suna da yawa kusan ba za ka iya iyakance su ba amma masailul ijtihad su ne matsalolin da aka yi saɓani a kansu wanda saɓanin ya ginu a kan dalili an dogara a kan dalili kamar yadda mawaƙi yake cewa falaisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nazar ba kowane saɓani ba ne ake la'akari da shi ko a lura da shi sai saɓanin da yana da wani rabo ta fuskar fahimta ko fiye to wannan mas'ala ce da ce yi mas'alatun fiqhiyya bai ce khilafiyya ba sai ce ijtihadiyya saboda waɗanda suka ce a cika sallah ɗin. suna da abin da suka dogara da shi na daga nassosin shari'a wanda suke goyon bayansu akan abin da suka tafi a kai da aka matsala ce da za a iya samun saɓani a kai a nan ba a magana cewa wanne ne ya fi wanne ne ya fi rinjaye wanne ne rajihi daga cikin abubuwan guda biyu amma saɓanin in an yi shi to za a iya yin la'akari da shi cewa akwai dalilin da ya sa a kai shi yasa ya ce wannan matsala a tashin farko mas'alatun ijtihadiyya ijtahada fiha Uthman fa akhta'a Uthman ibn Affan yayi istihadi a cikin ta sai bai dace da didi ba fa kana madha to sai me ya kasance sai hakan ya zama me hadha idha kana qad akhta'a fi'lan wannan fa ana maganar idan han yayi kuskure a cikin ijtihadin da yayi mu dauka cewa sayyidina Uthman da yi wannan ijtihadin da ya na cika sallah bayan da yana yin kasuru bayan ya san sayyidina Umar da sayyidina Abubakar da manzon Allah sun kasance suna kasuru shi kuma ya dawo ya cika sallah mu dauka cewa kuskure a cikin wannan hal hadha al-amru yubihu dama Uthman shin wannan zai halatta jininsa a ce mutum idan ya kuskure a cikin fahimtar wani abu na addini a ce wannan ya zama dalilin azubar da jininsa aga wannan a hankalci haka ba zai yi ba ballantana kuma a shari'a shi yasa ya ce wa manil ma'asumu ghayru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wane ne wanda za a ce an tsare shi baya yin kuskure face manzon Allah duk wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana yin daidai yana yin kuskure shi yasa imam malik ya ba mu wannan ka'idar tasa mai girma balma wasu suna mai da ita bayan imamu malik ma'ana kafin imamu malik ana rawaito ta hatta daga wasu daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin suna na ummu salama kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu alayhi illa sahibu hadha alqabr wato kowa yana yin kuskure saboda haka za a iya daukan maganarsa za kuma iya barinta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka manzo Allah shi kadai shi yake da wannan mukami ثم ان في هذه المساله خلافا بين اهل العلم سيما نتي تو sannan kuma ita wannan mas'alar ta matafiya cika sallah akwai saɓani cikinta a tsakanin ma'abuta ilimi wa aktharu ahli alilm ala anna alqasr fi sunnatun mustahabba mafi yawancin ma'abota ilimi sun tafi kan cewa yin qasru a cikin sallah yayin tafiya abu ne da ake so ma'ana ba tilas ba ne ba ba wajibi ba ne ba don mutum ya yi tafiya a ce sai ya yi kaso ko da mutum yana yanayin tafiya idan ya ga zai cika sallarsa ya cika sallarsa to sai a ce ya bar abin da yake al-afdalu ya bar abin da yake al-mustahabbu amma ba za a yi magana akan rashin ingancin aikin da ya yi ba ballantana a yi magana akan rashin ingancin ita kanta sallar da ya sallata saboda matsayinsa a wajen malamai matsayi ne na mustahabbi ibn qudama a cikin littafin al muhni ya tattauna wannan mas'ala ya kawo ta da dalilanta da abin da yake a ƙarƙashinta a cikin maganganun malamai saboda haka dewa daga cikin malamai suna ganin cewa mustahabbi ne yin kasu a cikin sallah fa idza kana uthman fa'ala shay'an to idan sayyidina Usman ya kasance ya aikata wani abu ma'ana ya cika sallah a yanayin da abin da ya fi shi ne ya a ciki fahuwa annahu tarakal mustahabba faqat abin da ke ciki shine kawai ya bar abin da aka fi so wa fa'alal jaiz amma abin da ya aikata din halal ne shari'a ta amince zai iya yi aw taraka rukhsata wa fa'alal azima wannan shine ta'abirin da ya fi dacewa domin mas'ala ce da take kai komo tsakanin ar-rukhsatu wal azima in an ce ar-rukhsa shine rangwame sauki da Allah tabaaraka wa ta'ala kan yi wa bayi cikin abubuwan da suke na hukunce-hukunce abubuwan da suke na ibadu ga yadda hukuncin abu yake sai a ce kuma an yi wa mutum rangwame kamar misali azumi wajibi ne akan duk mutumin da yake baligi aka ce ramadana ya zo dole ne azumi faman shahida minkum ash ya sun. to amma sai Allah ce faman kana minku maridan au ala safarin fa min ayyamin ukhra duk wanda ya kasance daga cikin ku ba bashi da lafiya au ala safar ko kuma yana kan yanayin tafiya to idan ya sha ruwa shine ma'ana fa min ayyamin ukhra wato idan ya sha ruwa sai ya rama a cikin wasu kwanakin na daban kaga hatta shi kansa azumi ai ba dole bane ba dan kana cikin yanayin tafiya a ce sai ka sauke azumi ba dole bane a ce dole sai ka sauke sahabbai sun yi tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faminnal sa'im wa minnal muftir daga cikin su akwai waɗanda suke azumi daga cikin su kuma akwai waɗanda suka ajiye azumi waɗanda suka sha ruwa basu aibata waɗanda suka ajiye azumi ba waɗanda suke azumi basu aibata waɗanda suka sha ruwa ba saboda mai ruksa ce rangwame aka yi azima shine asalin hukuncin cewa misali in watan ramadana ya zo dole mutum ya azumi matukar wato ya halarci wannan watan to amma sai aka yi rangwame matafi mara lafiya zai iya ajiye azumi to haka ma mutumin da yake yanayin tafiya an masa irin wannan a matsayin rangwame yayin da yake yanayin tafiya ba dole ya salla raka'a hudu ba ya iya ragewa ya kasu shine ma'anar ruksa ɗin. azima shine yin wancan wanda yake na asalin saboda haka idan mutum yayi na asalin kaga babu yadda za a yi a zarge shi illa iyaka tunda manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yin abin da yake na daukan yana aiki da abin da yake na rangwame ɗin? to yayin da mutum ya zo ya ɗauko abin da yake na azima sai a ce ya yi abin da malamai suke cewa khilaful auda ya yi abin da ba shi ya kamata ba musamman kuma manzana sallallahu alaihi yana faɗa a cikin hadisi yana cewa inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasa kama yuhibbu an tu'ta azaima Allah yana so a dinga aiki da rangwamen da yawa mutane kamar yadda yake so a dinga aiki da asalin hukunci ma'ana in an yi rangwame kada ka ce kawai kai bar kai mai wahala din a'a ma sunan lai sallallahu alaihi wasallam bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma ba a taba bayo manzon Allah zaɓi kan wasu abubuwa guda biyu ba face sai ya ɗauki mafi sauki matukar daidayan bai kasance laifi bane ba saboda haka sayyidina Uthman cikawar da yayi babu laifi a ciki a tashin farko ta fuskar shari'a sai ce amma za a tamma Uthman faqad qila li ahadi Ya yace amma me yasa sai na Usman ya cika sallah to anan an ce ya cika sallah ne saboda ɗayan abubuwan nan guda biyu malamai sun faɗi dalilai da yawa wani allah malam ya takaita su a wannan guda biyun duba da cewa suna daga cikin abin da ya fi shahara da daga abin da aka ambata akan matsala ɗin amma in ba haka ba ba abubuwa biyu aka faɗa ba an faɗi abubuwa da dama ya ce an wato ya cika sallah saboda ɗayan abubuwa guda biyu al'awwal li'annahu ta'ahala fi makka fakana yara annahu fi baladihi wa lidhalika atamma hunak ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa ya cika sallah a daga cikin maganganun da aka ambata saboda yayi aure a makka ta'ahala ittakhadha al-ahl tazawwaj yayi aure shine ma'anar ta'ahala fi makka a makka ma'ana ya auri wata mace a makka kuma ya batta tana zaune a makka Faka fa kana yara annahu fi baladi. to ya kasance yana ganin cewa in ya zo makka ai yana gidansa ne walidhalika atamma hunak saboda haka ne sai yake cika sallah anan wanda akwai riwaya da ta zo akan wannan a cikin musnad na imamu Ahmad cewa sai na Uthman radiyallahu anhu yayin da ya cika sallah ya gaya wa mutane cewa kasuru shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takaita sallah shine abin da ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma abin da yasa yake cika sallah saboda yayi aure a maka kuma ya ji manzan Allah ya ce duk mutumin da yake da mata a gari to zai yi sallah irin sallah ta mazaunin gida ba sallan matafi ba riwaya tana cikin musnad na Imamu Ahmad amma tana da rauni saboda haka an ambaci wannan a matsayin dalili da ya sa sayyidina Uthman ya kasance yana cika sallah amma dalili ne wanda yake mai rauni ta fuskar riwaya sai dalili na biyu ce athani annahu khashiya an yuftana al-a'rab wa yarji'u ila biladihim fayaqsuruna as-salata hunalik hunak fa atamma hatta yubayyana lahum anna asla as-salati arba'u raka'atin wal ilmu 'inda Allah tabaaraka wa ta'ala mala ce abu na biyu dalili na biyu da aka ambata shine ya ji tsoron kada a fitini larabawan ƙauye su ne al’ara kada a fitini ‘yan ƙauye waɗanda ba su fahimci addini ba wayar ji'u ila biladihi ta yadda za su koma zuwa garuruwansu fayaksu na salata hunaka sai su je su dinga yin ƙasar ko sun koma gida tunda mutumin da aka ce ya tafi aikin haji ya fito daga ƙauye misali kaga idan ya zo ya tarar ga halifa abin da yake yi zai ce ashe ma duk garinsu ba a iya sallah ba ya zo ya ga halifa da kansa ma raka'a biyu ake yi a zahar la'asar ma raka'a biyu ake yi isha raka'a biyu ake yi saboda haka kaga wannan ya haifar da me matsala zai haifar to saboda kada irin wannan ta faru shi yasa sai ya kasance yana cika sallah fa atamma sai ya cika sallah hatta na lahum anna asla salati arba'u raka'at dan ya bayyana musu cewa yadda fa asalin sallan nan take raka'a hudu ce ba raka'a biyu ce ba wanda wannan shi ma an rawaice shi a cikin littattafan sunna an rawaito cewa sayyidina Uthman radiyallahu anhu shi da kansa yana cewa salla yin kasuru ne abin da yake sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma an samu wasu da suke tsaghab ma'ana waɗanda za a iya ce da su kama 'yan ƙauye ɗin ko waɗanda ba su da wayewa da fahimtar addini ya ce saboda wannan ina tsoron kada su ɗauka cewa haka sunna take saboda wannan sai ya kasance ya dace ka sallah sannan akwai riwayar da ta zo cewa wani balaraban ƙauye ya zo jin sayyidina Uthman radiyallahu anhu yake cewa da shi tun daga bara da na tafi ban sace yin wata sallah mai raka'a hudu ba tun da na bakka bara da na tafi garinmu raka'a biyu ne tai saboda haka jin wannan sai sai dan Uthman sai ya cika sallah saboda kada a fitini mutane a cikin addininsu wanda wannan ita ma riwaya ce an rawaito abubuwan da suke suna nuni a kanta duk da cewa babu wani abu da za ka iya cewa ingantacce ne ta fuskar riwaya amma an rawaita daga cikin fuskoki akwai abin da malamai suke ambata Shi ne dalilin da ya sa ya cika saboda ya yi wani tawili ne ya yi wata fahimta A nan ba a magana cewa fahimtar da ta dace da daidai ko ba ta dace ba ya fahimci cewa idan mutum ya yada zango ko da a halin tafiya yake to ba zai ci gaba da yin kasuru ba amma in yana tsaka da tafiya a lokacin ne zai yi kasu kamar abin da ya shafi jam'i haɗa tsakanin salloli sun akwai saɓani tun da kan magabata kan shin ana haɗa salloli bayan mutum ya yada zango sai koko sai ana tsakar tafiya ana tsaka da tafiya sannan ake haɗa sallah to irin wannan fahimta sai na uthman ya yi saboda haka sai ke ganin in mutum ya taho yana tafiya ya zo misali ya fito daga madina yayin da ya zo maka ya yada zango to wannan hukuncin matafiyi ya tashi daga kansa sai kuma idan ya sace motsawa in zai tafi kamar mina zai tafi arafa to a wannan lokacin sai ya kasu. in ya sake dawowa sai ya dawo kamar mazaunin gida wanda wannan riwaya ta zo a kansa a cikin musnad na imamu ahmad shima kuma riwaya ce da malamai suke cewa ta inganta a rawaito daga hadithin abbad ɗan gidan abdullahi Ibnu zubair cewa wata rana mu'awiyar ɗan abi sufyan ya zo maka da ya zo maka yana zuwa sai ya salla a biyu ya kasur daidai da abin da yake na sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu daga cikin mutane suka zo suka same shi suke cewa a ka saba wa sunnar ɗanbafanka baffanka laƙadi ibta amara ibni ammik ka aibata al'amarin ɗan baffanka suna nufin sayyidina Usman? saboda sayyidina Uthman ya kasance yana cika sallah idan ya zo maka gashi shi kuma ya zo ya yi kaso shi ne ce a'a shi bai yi saboda saɓawa dan baffansa ba suka ce sayyidina Uthman ya kasance idan ya taho daga maka yayin da ya zo madina ya taho daga madina afwan yayin da ya zo maka iya da zango to yana yin sallah azhar da la'asar da isha kowace raka'a amma idan ya fita zai tafi a mina idan zai tafi a arfa ya kasance yana yin kaso ma'ana fahimtarsa yayin da ake tsakar tafiya ne mutum zai iya yin wannan amfani da rangwame din wanda wannan riwaya ce da take da inganci wasu kuma sun ce a'a tawilin kawai da ya shi ne cewa tun da dai kasur nan ba dole ba ce ba to a kada bil azima ya yi riko da asalin hukuncin da aka dai ko mai ka ɗauka sayyidina Usman lalle dole yana da mafita akan abin da yayi saboda haka ba yadda za a yi ka iya zargin sa akai shi yasa ma ce wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala ilimi kuma eh, makomarsa zuwa ga Allah Allah shine mafi sani ga hakikanin mas'ala din walamma atammat Aisha fi safar radiyallahu anha qalu li Urwa madha aradat Aisha Nana Aisha ita ma ta kasance daga baya tana cika sallah idan ta yi tafiya shine almajiran urwa suka ce da shi to me take nufi da take cika sallah bayan manzon Allah baya cikawa qala ta'awwalat kama ta'awwala Uthman ita ma tawili tai kamar yadda sayyidina usman ya tawili abinda ake nufi da tawili anan shine fahimtar wani abu da ƙarƙashin nassi shi ake nufi da tawili anan ma'ana ta fahimci wani abu a cikin nassosin da suka zo na shari'a imma dai ya zama irin fahimtar da Uthman yayi na cewa ba dole bane ba ba ana zaka iya yin riko da azima din ba dole sai ka dan rukusa ba wa in ma ita ma ta yi wani tawil na daban saboda haka ma ne ce fal qasdu anna Uthman ta'awwala abun nufi dai anan sai na Uthman tawili yayi anan ba wai tawili ga yadda ma'ana abu take shi kuma ya bashi wata ma'ana ta daban ba irin wadda muke faɗa da Hausa an yi wa abu tawili wannan abin zargi ne amma wannan ana nufin fahimta to saboda haka kaga wannan laifin da aka zarge shi laifi na bakwai aslan saqitun ala arshihi ba ma shi da tushe ballantana asali saboda haka zargi ne kawai sai ma ce al-ma'khadhu thaminu wat-tasi'u wal-ashir laifi na takwas da na tara da na goma waɗanne ne waɗannan laifuffukan na farko lam yahdhur badran bi halacci yakin badar ba wa fakhra yawma uhud kuma ya gudu ranar yakin uhud wa ghaba an bai'atir ridwan kuma bi halacci mubaya'a da aka yi ga manzon Allah ba wadda ake ce da ita bai'atu ridwan wadda Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗa a kanta laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajar to suka ce waɗannan abubuwan guda uku masu girma a addini sai dan Uthman ya samu tangarda a kansu to shine ma ne wa raddu ala hadhihi raddi akan waɗannan shubuhohin guda uku kacokan ɗinsu fi sahihil bukhari ya zo a cikin sahihul bukhari an Uthman ibn Mawhib daga Uthman ibn Mawhib qal yace jaa rajulun min ahli misr wani mutum daga mutanen masar wato mutanen egypt faƙala sai ce manil ƙaun ya yi tambaya ce suwa ne waɗannan ya zo ya tanar da wasu jama'a ya ce waɗannan suwa ne ne ƙalu suka ce ƙuraishun ai waɗannan ƙuraishawa ne ƙala sai ce mani shaihu fikum cikin kuwa ne ne dattijo wane ne ya fi yawan shekaru ƙalu sai suka ce abdullahi ibn umar suka ce abdullahi ɗan umar ne ma'ana a zamanin tabi'ai ne faja ali abdullahi ibn umar sai yazo wajen abdullahi dan umar faqal sai yace ya umar yace ya dan umar inni sa'iluka an shay'in fahaddithni anhu ce zan tambaye ka kan wani abu ka bani labari akai sai masa tambaya yace hal ta'lamu anna usman farra yawm uhud kasancewa sayyidina usman ya gudu a ranar yakin uhudu ma'ana saina Usman ya gudu a ranar yakin hudu ko bai gudu ba Faƙala, ƙala na'am sai Abdullah Umar ya ce i ya gudu Faƙala sai ya sake yin tambaya ce ta'lamu annahu taghayyaba an badrin kasancewa bai halarci yakin badar ba ba da shi aka yakin badar ba ya kasance ra'ibi yana so a tabbatan basa ƙala na'am ya ce e ji yakin badar ba Ƙala, hal ta'lamu annahu taghayyaba an bai'ati ridwan kasancewa bai bai bai'atu ridwan ba Ƙala, na'am ce eh bai halarta ba fa qala al sai wannan mutumin masar ya yace Allahu akbar sai kabar zafara bil matlub ya samu abin da yake nema kenan ya'ani zahara haƙƙun haqqu alladhi yana nufin to gaskiyar da yake so ya samu ya samu wannan irin su ne waɗanda suke masu mai mahdudiyatu tafkir suna da ƙuncin tunani tunani so ake zama mai yalwa mai faɗi saboda ba siya ake ba ba a hannun wani yake ba a ƙirjin ka yake da ƙwaƙwalwarka saboda ka buɗa shi ka faɗaɗa shi amma yayin da ka takure tunaninka to wannan sai ya sa ka fahimci abubuwa ba daidai ba masu irin wannan fahimtar su ne waɗanda suke da fahimta ta cewa ko fari ko baƙi. ba su san sauran kaloli ba bayan kuma akwai su shi kawai so yake duk abin da aka taso fari ne fari ne Baƙi ne Baƙi ne shi bai yadda cewa akwai ja akwai kore akwai rawaya akwai wane ne akwai wane ne shi duk bai yadda da waɗannan ba saboda haka masu irin wannan suna da wahalar sha'ani kuma ɗaya ce daga cikin siffofin hawarij ɗaya ce daga cikin siffofin hawarijawa suna takure tunaninsu wajen fahimta abin da yake na nasosin shari'a su saboda haka sai yake cewa ya samu abin da yake nema to bari ka ji bayanin da abdullahi ɗan umar shi kuma ya yi masa faƙala lahu abdullahi bulu umar sai abdullahi ɗan umar ya ce da shi ta'ala ubayyinu laka zo in baka bayani maganan nan ba wai magana cewa fari ko baki ce kawai akwai ƙarin bayanin da sai ka san shi ne zaka iya fita da natija ce amma yau yawma uhud fa ashhadu anna allaha afa anhu wa ghafara magana cewa ya gudu ya ranar yakin uhud na tabbatar maka cewa ya gudu to amma ina ba da shaida kuma cewa Allah ya yi masa afuwa Allah ya gafarta masa sai ya shi aya kai tsaye dan ma kada ya zauna yana wasu wasi. kaga shi bai san da ayar ba in kuma ya san ta bai san ma'anarta ba sai ce kama qala tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ce innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum shaytanu bi ba'dhi ma kasab lalle waɗanda suka juya baya daga cikinku ku ranar da tawaga biyu ta haɗu ana nufin ranar yakin uhud za a ce inna humu shaitanu bi a zima Kaɗai kadai dai shaidan ne ya zamar da su saboda abin da suka aikata ma'ana wasu kurakurai da suka yi sai shaidan ya sa a zamo sanadin zame wasu da guduwa daga wannan fagen yaƙi ɗin to amma sai Allah ce wala qad afallahu Allahu anhu kaga sai da aka yi taukidi haƙiƙa lalle Allah ya yi musu afuwa Allah ne ya faɗi cewa sun gudu kuma nan take ba cewa yi thumma ba ko kuma fa'afa Allahu anhum a'a babu wani tara daga guduwarsu daga nan kuma sai gafar Allah tabaraka wa ta'ala wa laqad afa Allahu anhum saboda haka kusan ba su ma zama a cikin wani abu na zargi ba daga laifinsu sai kuma gafara Allah saboda mai inna Allah ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma mai ilmi ne ma'ana ba da zaran mutane sun yi laifi yake kama su da wannan laifin ba shine ma'ana ilmu na Allah walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma haka ala dhahriha min dabba da a ce da zaran mutane sun yi laifi za a kama su da alhakin abin da suka yi ba wanda zai saura a bayan ƙasa saboda haka ya gudu daga yakin uhud amma kuma nan take Allah ya gafarta masa kuma ba shi ba ne ba wa amma takhayyubuhu an badar. amma kin halatta yakin badar kuma fa innahu kana tahtahu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa kanat mariba to lalle shi ya kasance yana rike da ƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana aurinta tana karkashin sa wa kanat mariza kuma ta kasance ba ta da lafiya fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce da shi inna laka ajra rajulin mimman shahida badran wa sahma manzon Allah ya ce da shi tsaya ka kula da iyalinka iyalinsa ba ta da lafiya to ya tsaya ya jinyarta kada ya tafi ya batta sannan sai manzon Allah ya ce da shi lalle kana da ladan mutum guda daga cikin waɗanda suka je yaƙin badar hakanan kuma kana da kaso irin na wanda ya ji yaƙin badar saboda haka ya samu ladan yaƙin badar bai ji yaƙin badar ba ya samu ganimar yaƙin badar saboda uzurin da ya tsare shi mazala sallallahu alaihi wasallam cikin hadisinsa ai wannan abu ne sananne cewa mutanen da ba su samu dama sun fita wajen jihadi ba wani uzuri ya wato tsare su za su yi tarayya ga waɗanda suka je wajen wannan yaƙi wa ma kana almu'minuna kafa kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum hadaru. saboda haka waɗanda ba su je yaƙi ba saboda wani dalili wani uzuri to ana rubuta musu lada irin yadda ake rubuta waɗanda suka je ɗin da haka bai je ba amma ga uzirin da ya saka kuma wai menene kololuwa abinda da aka faɗa na lada akan waɗanda suka je yakin badar shine cewa لعل الله ala ahli badr بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفر الله لكم wannan shine mafi girman abinda aka faɗa na falala game da waɗanda suka ji yakin badar to shi sayyidina Uthman ba a yama aka yi masa nasa ba shi kadai aka kebe shi aka yi masa lokacin da ya tajhizin jaishul usra lokacin da ya shirya rundunar da ta tafi yakin tabuka manzo Allah ce da shi ma Usman Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm sayyidina Uthman duk abin da zai yi daga yau ba zai cutar da shi ba aga can magana aka yi cewa Allah ya yi tsinkaye a kansu ya gafarta musu shi ko garanti aka bashi da sunansa shi kansa ba a cikin wata tawaga ba ba a cikin rububi ba ya ce wa amma ta buhu an bai a cikin rizwan falauka na ahadun a azzabi batni makkata min usman da ba'athahu makana to cewa kuma bai halarci bai a rizwan ba to da a ce da wani wanda yake mafi girma da ɗaukaka a wato maka sama da Usman to da shi manzan Allah zai aika a maimakon sayyidina Usman ma'ana a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke manya babu wanda yake ɗan dangi ɗan gata wanda duk wanda ya taɓa shi zai gaba daidai ba kamar sayyidina Usman, saboda a banu umayya yake kuma banu umayya kusan su ne maka su ne quraishun saboda haka lokacin da aka zo shawa suka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shiga ya umra a shekarar Hudaybiya sai ya rasa wanda zai aika a je a sanar da su cewa manzo Allah ba yaki ya zo yi ba manzo Allah umra ce kawai ta kawo shi saboda duk wanda ya aika to labari zai iya shan bamba za a iya keta masa alfarma saboda haka sai ya duba wane ne wanda idan ya aika shi dama-dama ana ganin cewa mahatir ɗin, abinda ake ɗarɗar a kai ko tsoron zai zamo kaɗan ne saboda aka sai aika sai na Uthman cewa ya je ya gaya musu ba fa yaƙi aka zo ba to a lokacin inda a ce da wani da manzan Allah wancan ɗin zai aika saboda magana ce ta maslaha so ake a cimma buri fa ba'athahu rasulu sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya aika shi وكانت بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة sai zama wannan caffa da aka yi wa manzan Allah ta kasance bayan sai Uthman ya tafi maka daga Hudaybiya faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-yumna sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nuni da hannunsa na dama yace hadhihi yadu Uthman sai ce wannan shine hannun sayyidina Uthman su sun yi mubaya'a da hannayensu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi da hannun manzan Allah aka yi mubaya'a a kansa saboda haka mubaya'a na Uthman ta fita kowa tsada saboda me hannun da ake yi wa shi ne ya masa mubaya'a a maimakonsa. saboda haka zancen maka ce wai bai halarci wannan ba ai wannan rashin fahimta ne kuma me ma ya sa aka yi bai'atul ridwan ai saboda sayyidina Uthman din ne saboda yayin da ya tafi makan sai kuma rumors labarin kanzan kurege ya zo cewa to shi din ma fa da ake ganin dan dangi ne ba zai tabu ba shawa sun yi aika aika sun kashe shi saboda haka sai sai manzo Allah ya ce to a zo a yi mun mubaya'a matuka suka taba shi to lalle yaki za to daga baya kuma sai labari ya fito cewa ai ba haka ne abin da ya faru saboda mu baya amma ta bai'atu rizwan saboda sayyidina usman akai dan haka ya kuma za a zo a yi magana cewa a zarge shi akai saboda ga duk waɗannan ba shubuhohi bane ba ballantana ma su zamo wani laifi da za a zargi sayyidina Uthman akai sai ce al-ma'akhadhul hadi ashar laifi na 11 laifi na 11 da aka zarge shi akai lam yaqtul ubaidallahi ubaidallah ibn umar bil cewa bai kashe ubaidullah dan umar ba saboda ya kashe wani ba da ake ce da shi hurmuzan sai malam zai dan yi mana muqaddima ce wal fi kutubit tarih abin da ya shahara a cikin littattafan tarihi annahu ba'da ma qatala abu lu'at al-majusi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu cewa bayan abu lu'ulu'atal majusi ya kashe sayyidina umar ma'ana ya soke shi wannan sukan da ya zamo sanadin ajalinsa to shi abu lu'ulu'atal majusi din wanda yana daga cikin wanda shi a suke kaddasawa suna ne mai tsarki a wajensu ya fi sunan sayyidina abubakar ya fi sunan sayyidina umar ya fi sunan duk wanda kake ganinsa da girma a cikin musulunci saboda mai suna ganin ya kashe abokin gabasu, wanda ba a ga maciji da shi shine sayyidina umar har yanzu a cikin safafarsu a cikin yanayin yadda rayuwarsu take suna girmama abu lu'ulu'atul majusi ba dan komai saboda barnar da ya wajen kashe sayyidina umar to lokacin da ya kashe shi shi ya aka yi da shi katala nafsa shi kuma sai sayar ya kashe kansa bayan ya kashe sayyidina umar lamma alqaw al'aba'ata alayhi yayin da aka zo aka samu wani gwado ko wani mayafi aka lulluɓa masa ya zama cewa ya san ya shiga hannu ba zai iya kubcewa ba to shine sai ya kokari sai ya kashe kansa falamma asbaha an-nasu qama ubaydullah ibn umar to yayin da aka wayi gari bayan sayyidina umar ya rasu sai ɗansa wanda ake ce da shi ubaydullah ƙanin Abdullahi dan umar sai ya tashi faqatala rajulan sai je kashe wani mutum yuqalu lahu al-hurmuzan wanda ake ce da shi hurmuzan wa kana majusiyan ya kasance ba majuse ne ba farise ne asalinsa fa aslam sai ya musulunta falamma qila lahu yayin da aka ce da shi dan me zaka je ka kashe wani mutum wanda yake ya riga ya musulunta qala sai ce kana ma'a abi lu'atal majusi qabla maqtali umar bi thalathati ayyam sai ce dalilin da yasa yayi wannan saboda shi al-hurmuzan din ya kasance tare da abu atal majusi kafin a kashe umar da kwana uku wa bainahuma khinjaru alladhi qutila bihi umar kuma a tsakaninsu suna ɗauke da khinjar ɗin da aka kashe sayyidina umar da shi khinjar wato wuka ce irin kamar wukan nan ta mahauta wadda za ka ganta a lankwashi haka haka ake kira ta amma ta laraba da suke amfani da ita tana fin irin wannan ta mahauta za ka ganta tana da girma amma kuma a ɗan lankwashi take haka to wannan shi ake cewa hinjar to an ga wannan wukar a tsakanin shi hurmuzan da abu lu'ulu'atal majusi kwana uku kafin a kashe sayyidina umar radiyallahu anhu فظن أن الهرمزان مشارك لأبي لؤلؤة في هذه ba, sai zammanin cewa hurmuzan ya yi tarayya da abu lu'lu'a wajen kashe sayyidina umar biri ya yi kama da mutum tunda an gansu tare fa zahaba ilaihi wa qatala sai ji ya kashe shi ƙarin bayani ya zo a kan abin da ma ya sa shi ya je wannan ba ma shi ne ya gansu ba shaida ya samu ya zo daga riwayar sa'id ibn musayyib shi yasa ma ne ce an sa'id ibn musayyib qal an karko daga sa'id dan musayyib yake cewa inna abdurrahman ibn abi bakr as-siddiq qala hina qutila umar yace abdurrahman dan gidan abubakar ne siddiq ya faɗa lokacin da aka kashe umar qad marartu ala abi lu'lu'ata qatil umar wa ma'ahu jufainatu wal hurmuzan wa hum najiyun ce na fice na ga abu atal majusi wanda shi ya kashe sayyidina umar tare da shi akwai wani bawa da ake ce da shi jufaina da kuma shi hurmuzan din wa hum najiyun alhali suna kuskus, sun sa labule suna tattaunawa shine ma'anar wa hum najiyun ayyata najau suna tattaunawa a tsakaninsu da juna falamma baghattuhum yace lokacin da na shammace su basu san ina kusa ba kawai sai suka ganni saru kawai sai suka yi maza maza suka miki aga wannan alama ce ta me rashin gaskiya an ce mara gaskiya ko a ruwa gumi yake yi saboda haka da jin motsi sai suka tashi sai suka miƙe fasaqata min bainihim khinjarun lahu ra'asan sakamakon wannan sai wani hinjar wata wuka ta faɗo daga wajensu tana da kai guda biyu wukar a daidai kanta sai ya zamo daga daidai tsininta ta rabu gida biyu daidai inda tsinin yake ya rabu gida biyu shi ne ma'anar tana da kai guda biyu ɗin wani sabuhu wasa ƙotatta kuma ta kawo hatsakiya tana da ƙota sosai shine ce wa nisabuhu wasatuhu fanzuru mal khinjaru allazi qutila bihi umar ku duba ku gani da wace wuka aka kashe sayyidina umar kamar idan a yanzu ne misali idan aka harbi mutum da an harbe shi jami'an tsaro da sun zo galibi za su san cewa mai ga abin da ya fa. saboda bullet din da aka yi amfani da shi in dai na gwamnati ne to nan da nan za a iya gano daga ina aka ɗauko wannan bulet ɗin ko a hannun suwa yake ko suwa ne ne suka bayar da shi saboda haka shi ma abin da ya anan kenan tunda ya gan shi da wannan wuka saboda haka sai ke cewa to a duba a gani wukar da aka shi sai da umar irin waccan wukar ce kaga shi yanzu me bai ga wukar ba amma a lokacin da suka yi taron ya ga wukar da aka sai ce a duba a gani fawajaduhu al-khinjar allazina ata abdurrahman ibn abi sai suka samu wannan wuka ita ce dai wadda abdurrahman ibn abubakar ya ba da labari a kai gata da kai biyu ga kota a tsakiya saboda haka sai suka ce wannan shi ne ya yi wannan aikin fantsalaka ubaidullah ibn umar to sai shi ubaidullah dan umar din ya yunkura ya tashi falamma kharaja ilaihi yayin da alhurmuzan ya fito wajensa qalan tariq ma'i hatta nanzura ila farasin li sai ce da Allah dan zo ka kaka ni zan je in duba wani doki na rakiya zaka dan yi min shine ma'anar in tariq ma'i hatta nanzura ila farasin li wa ta'akhkhara anhu hatta idha madha bayna yadayhi alahu bisayf sai shi kuma ya dan tsaya a baya har sai da ya dan yi gaba kawai shi kenan sai ya haushi da takobi a nan ta zo da takobi amma can khinjar aka ce qala ubaidullah ubaidullah dan umar ce ma waje da harra sai yayin da ya ji zafin takobi ƙala la ilaha illallah sai so shelanta kalmar shahada yana cewa la ilaha illallah wannan game da kashe hurmuzan kenan ga abin da ya faru ubaidullahi dan umar ya kashe hurmuzan amma me dalilinsa na kashe hurmuzan akwai karina akwai abin da ya jawo abin da ya amfani da shi a babi na hukunci ba za ka iya cewa ya kai shaida ba da sunan wannan domin idan ka ga mutane da tako abin nan da wuka misali a tsakaninsu daga baya kuma aka zo aka yi aika-aika wanda ya aika-aika wannan tabbas hukunci ya hau kansa ko da an ga waccan wuka ko ba a ganta ba tun da gashi ya zo ya yi wanda laifin amma wancan da ya zauna da shi ba ka san abin da suka tattauna ba ba za ka iya yin hukunci ba tana iya yi wa zargin da kake yi shi ne kuma tana iya yi wa akasin haka zaman da suka yi tun da shi asalinsa ba farise ne shi ma ba farise ne ba abin mamaki ba ne suna da wata tattauna wasu da suke yi lokaci bayan lokaci shi abu lu'lu'a yana da wannan ƙudurin a zuciyarsa kuma bai sanar da burmuzan ba suka zauna suna tattaunawa yayin da zai tashi wannan wukar tasa ta faɗi ba dole a hurmuzan ya san abin da ake ciki ba amma fa kuma zai iya zama ya sani saboda haka wannan ko a yanzu aka irin wannan laifin yana daga cikin abin da ake cewa wato primary suspects yana daga cikin waɗanda su ne na farko-farko wanda za a Abin abinda kawai zai fitar da shi sai gaskiyarsa in ya zamo babu hannunsa a ciki to shi ubaidullahi ɗan umar ya yi la'akari da cewa ai wannan kamar hujja ce wadda take yankakkiya to ko da hujja ce yankakkiya ai wani ba ya ɗaukar fansa a kan laifin da aka yi masa shi da kansa ba a ɗaukar doka a hannu sannan kuma ko da laifin ne ba wai don laifin ba wai don wukar ta zamo ita bace ba laifin zai tabbata a kansa ai sai an zo an masa shari'a an zaunar da shi an tabbatar da cewa hukuncin ya hau kansa sannan a ce a yi masa hukunci kuma alkali ko liman shi ne zai ce a yi masa hukunci to amma dai shi a ubaidullahi ya yi wannan ƙada ubaidullahi ubaidullahi ɗan umar ya ce wa da autu jufainata ya ce sannan sai na kirawo jufaina wa kana nasraniyan min nasarar hira shi kuma kirista ne daga cikin kiristocin hira falamma alautu bi saifi sallaba na ainihi, shi kuma lokacin da na haushi da takobi ma'ana ya daba masa takobi kawai a wajen ya kankame idanunsa suka kankame rayuwarsa ta zo ƙarshe thumma talaqa ubaydullah fa qatala ibnatan li abi lu'ata saghiratan tad'i al-islam sannan sai shi ubaidullahi ya tashi ya je ya samu wata kuma abu lu'lu'a ƙanƙanuwa ce kuma tana da awa ita ma musulma ce ita ma sai ya gama da ita wa arada ubaidullahi Allah ya da asabiyan bil madinati illa qatala kai sai ya maƙudarin cewa duk wani wanda yake an samo shi a matsayin fursunan yaƙi yana cikin madina sai ya kashe shi duk wani fursunan yaƙi da yake cikin madina sai ya gama da shi Fajtam almuhajirun al'awwalu na Alayhi fana hauhu wata wa'adun, to sai mutanen maka almuhajirun, al'awwalu, manya-manyan cikinsu sai suka zo suka taru a kansa. Fana hauhu suka hana shi. Wata wa'adun suke masa barazana cewa in fa ya ci gaba da wannan, to shi ma za a ɗau mataki a kansa. Me yasa sa almuhajirun sune ne suka zo su kai masa magana? saboda a lokacin babu shugaba shi yasa zama ba a ƙarƙashin shugaba ba fitina ce ba ƙanƙanuwa ba kwanaki ukun da aka yi kafin a naɗa na Uthman bayan rasuwar na Umar a lokacin wannan abin ya faru wanda inda da shugaba kai tsaye shugaba ne zai ɗau matakin da ya dace amma sai ya zama dole sai dai a lallaba shi yasa sai suka zo suke masa wannan barazana faqala sai ce wallahi la'aqtulannahum wa ghayrahum ce wallahi sai na kashe su ba na duk waɗannan bayin sai ya kashe su da ma wanin su wa arradha bi ba'd muhajirin yayi jirwaye mai kabar wanka kan wasu ma daga cikin mutanen Makka din cewa kaman ma da hannunsu kenan da ma sa hannunsu aka kashe sayyidina Umar din kenan saboda haka su ma zai buta kansu zai gama da su falam yazal amr ibn al-as bihi hatta dafa'a ilayhi sayf to shi ne nan suka tsaya amr ibn al-as ya tsaya masa dabara ya yana masa irin wato yana yin amfani da irin gogewarsa wajen ya kwantar da hankalinsa ya shawo kansa har sai da ya dauta kobin ya bashi har sai da ya dauta kobin ya bashi bayan ya ɗauta kobin ya bashi falamma dafa ilaihi a a sa'd wa abi ina ganin mu tsaya a daidai wannan gaba din idan Allah tabaraka wata'ala ya kai mu zuwa sati mai zuwa sai mu tashi daga daidai wannan gabar a ba sati mai zuwa ba satin sama satin sati mai zuwa satin zabe ne da haka idan aka yi zabe kuma a yi sallah a ci abinci idan Allah ya kai mu sati na sama a muna da rai da lafiya sai mu dora abinda muka faɗa wanda yake daidai Allah ba mu lada akai wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdi wa rasuli nabina Muhammad assalamu alaikum wa sahbihi wa man walahu wa ba'd waɗannan takaddu na neman addu'a ne gaba ɗayan su akwai wani bawan Allah da mahaifinsa ba shi da lafiya yana fama da cututtuka ciwon siga hawan jini da ciwon koda mai tsanani yake neman yan uwa su sa su a cikin addu'a Allah ya bashi lafiya muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya bashi lafiya Allahumma shi mardana wa mardal muslimin Allahumma shfi mardana wa Allahumma Rabban اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي shifa شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما yan uwa su sashi a cikin addu'a a roƙa masa Allah Allah ya bashi lafiya sannan akwai wata buƙatar ta biyu cewa akwai wata baiwa Allah da ce da kaya tun wajen wata biyar da suka gabata har yanzu ba su zo ba ita ma tana roƙon addu'a akan Allah ya fito da kayan nata muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya fito mata da kayanta Allah tabaraka ta'ala ya sauƙaƙe mata ya kuma ba ta dangana kafin abin da zai hukunta mata a haka ita ma wannan takarda ta neman addu'a ce wadda yake neman addu'a akan wata bukata ta saka bayyana yadda ya faɗa muna roƙon Allah tabaraka wata'ala biya mana buƙatunmu na alkhairi gaba ɗaya, ya Allah muna tawassuli gare ka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya ɗaukaka. Allah tabaraka wata'ala ka biya mana buƙatunmu na alkhairi Allah muna roƙonka da sunanka wanda yake mafi girma al-ismul azam Allah ka biya mana buƙatunmu, ka yaye mana damuwoyinmu rabbana atina bil ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin